gindi ya yi kasuwa gindi. Shani ka sha faɗa mini dalla-dalla. Cikin jikina akwai madara akwai zuma. In za ka sha ka faɗa mini dalla-dalla. Kai, kai, kai, kai gindi. ya yi kasuwa gindin sani ya jijjibi gadin gadin gangan gindin sani ya jijjibi kusan me jijjibi to gindin saniya shine na je na siya assalamu alaikum kai kai kai sha sha sha da kiki fita sha'anina ka bari idan miya jan miya binni ta ratsa jikinka tukuna sai ka zo mi amma kana faman hi da ha yanzu ƙauyenci na tattara a gindinka ka zo ka manna bidiyo na a bayanka baka kai ba baka isa ba wai kai malami da Allah kai malami ne ai na tsarta kungurmin jahili ne a hakan wai kai malami ne ubanka kake yi a tiktok eh ko tarbiyya za ka koya mu to ai kai ma baka da tarbiyya ka je ka ba wa kannanka da suke gida mana sha sha sha da kiki sakarai assalamu alaikum kai kai kai sha sha sha da ƙiƙi fita na ka bari idan miya jan miya binni ta ratsa jikinka tukuna sai ka zo mi amma kana faman hi da ha har yanzu ƙauyenci na tattara a gindinka ka zo ka manna bidiyo na a bayanka baka kai ba baka isa ba wai kai malami dan Allah kai malami ne ai na tsata kungurmin jahili ne a hakan wai kai malami ne ubanka kake yi a tiktok eh ko tarbiyya za ka koya mu to ai kai ma baka da tarbiyya ka je ka ba wa ka da suke gida mana sha sha sha da kiki sakarai to yan uwa wannan bidiyon da zan yi ba martani zan yi ga ita wannan baiwar Allah ba zan yi kira ne zuwa ga ɓangare biyu ɓangare na farko sune ne ‘yan uwana da muke yin wannan yunƙuri da wannan jihadi din a wannan kafa ta TikTok muna so su kalli wannan bidiyon da kyau za su gane cewa lallai saƙon da ake turawa fa yana zuwa inda aka tura shi direct saƙon da ake turawa yana zuwa kunnuwansu fa sosai kaman kiransu kai kai da su ka gaya musu duk wacce za ka yi wa kira kai mata nasiha ko ta yi magana ko ba ta yi magana ba ka sani cewa saƙon fa ya je kunnanta yanzu Allah wannan abin da ta yi ƙarfin gwiwa za ta bani ko kuma kashe min gwiwa za ta yi kaga wannan shine da tabbatar min da cewa lallai ba ma iya ita ba in ƙara ƙaimi saƙo na fa yana zuwa sannan bangare na biyu sune ne masu cewa salon da ake yi ai ba za su ji ba to gashi suna ji fa suna ji sannan abu na ƙarshe ita da nake so ta sani shine na farko ai tun da dai sako na ya je kunnanta kuma sakon ubangiji ne na yanke mata hanzari a gaban Allah domin a gaban Allah za ta iya cewa wallahi ban san haramin ne ba to amma na katse mata wannan hanzarin sakon Allah ya je kunta ya je kunnanta wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula to ita manzanta ya zo sakon ya je gare ta na ɗaya kina. na biyu da ta ce in bari sai miyar birni ta gama ratsa ni yanzu yan uwa kuna ganin kafin miyar birni ta gama ratsa ni wannan ba ta gama halaka ga baki ɗaya ba ai in na bari hemiya miyar ta gama razani ai kin ga lokacin ke kuma ina jin yan barikin ma sun fara kyankyamanki so kuwa shekarun naki ba su da yawa wanda za a ana yin yayin ki a barikin na uku wai ni yanzu fa ba wai ina so in faɗi inda nake ba ne amma gidana da iyalina da ni kaina wannan bidiyon ma da nake ina yin sa ne fa yanzu daga nan ƙaramar hukumar gwale kuma gidana ne da iyali na ni a ƙaramar hukumar gwale nake yanzu to wai abin tambaya ita fa wannan yar birgir ce birgir garinmu ne garin yan uwanmu ne garin family ɗinmu ne to wai dama yaushe yar birgir ta fara cewa dan gwale dan ƙauye ba ke ce wai gidan malam oke kafan faɗin muke uba tun da nan wata za mu kai ga hakan amma dai ki sani ki yi haƙuri baiwa Allah bai dace da ni ba in yi rigima da ke rigima irin ta jahilai ya kamata ni in ce mai ki ji tsoron Allah maimakon mai maki da martani amma da zan mai miki da martani ki sani cikin gidanku zaki ji na ga ina kama suna ina faɗin ƙauyenci kin gane to ka ta kai ga hakan <laughs> ba za ma ta kai ba insha Allah saboda ai wa ardu anna jahilatul